Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado. Shirin da kan tattauna lamuran da suka jibanci al'adu a duniya tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Shirin namu na yau zai karkata ne a ƙasar jamhuriyar Kamaru inda zai duba tarihin ɗaya daga cikin ƙabilu sama da 200 da Allah ya zuba a ƙasar cewa da ƙabilar Hausawa, ƙabilar da ake samu a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka da suka hada da tarayyar Najeriya, jamhuriyar Nijar, Ghana, Chadi, Sudan, jamhuriyar Afirka ta tsakiya da kuma ita kanta ƙasar ta Kamaru. To domin jan asalin Hausawa a wannan ƙasa ta Kamaru, Ahmad Muhammad Banufe, ɗaya daga cikin shugabannin Hausawan, haka kuma tsohon ma'aikaci a ma'aikatar harkokin waje, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar addinin musulunci ta kasar ya mana tsokaci na ce maka ga shekara kaza da bahaushe ya zo kamaru banga inda mm, wani kundi ya kawo wannan ba to amma muna da waɗansu shaidu idan aka gama shi da waɗansu ƙabilu kamar yanzu idan ka ɗauki shashin jihar da ake ce masa littoral wato shashin duwala da sauransu wuri ne wanda bahaushe ya shigo ciki tun mutane na yawo tsirara kap karkap bahaushe ya zo ya shigo ya zauna a duwa har cikin duwala kuma ta ruwa suka biyu suka ƙetare ruwan duwalan nan tun a da akwai kasuwan da ake yi a gari suna shi kumba kumban nan 'yan kasuwa na zuwa daga najeriya da kayan kasuwa su kawo kumba 'yan kasuwa kuma na tashi daga wurare daban-daban su je kumban ɗin su je su same su su sari kaya a wurin su sannan su sake dawowa su zo duwala da sauransu su sayar akwai waɗanda wanda su suka bi kuma ta ruwa ruwa ruwa ruwa ba su je duwala ba sai suka je shashin da ake kiransa yabasi yabasin nan shi kuma bai da nisa ainihin da duwalan din tsakanin shi da duwala in yayi nisa ya kama kilomita ɗari an zauna a nan har hausawa suka musuluntar da mutane da yawa a wurin asalin mutanen nan ne a hankalin hankali suna shiga islama suna zama hausawa akwai da yawa daga cikinsu da suka tashi daga yabasin din suka tafi duwala asalinsu 'yan ƙasan ne amma sun riga sun juye sun zama musulmi sun sun zama hausawa a hakan nan aka san su a cikin duwalan wannan maganan da nake yi maka ƙanƙanin tarihinsa a ce shekara ɗari da hamsin su kansu turawa zaman da suka zo duwalan su sarakan 'yan duwala 'yan asali kenan tare da hausawa suka tashi suka tafi taron turawa da hausawa da 'yan duwala suka je so suka tari tari turawa domin an ga cewan bahaushen nan da ike nan ya san abu da yawa mu a nan muke a zaune kawai amma shi daga nesa ya zo ya san abubuwa to mu saka shi a cikin tawagar namu wanda ke je ba mu wani fusaha da jasa mu fi fahimtan inda za mu tattauna eh, zancen nan da turawan nan a haka aka je aka tattauna da da turawa har turawa suka samu dindin zama a duwala sai in ce maka a kamaru wannan tarihin din nan ban sani ba ko zaka samu daman zuwa duwala akwai wani wan mu sunan shi sale shaba yana nan da ransa tukuna akwai wani wanda ya zo na ma ya ta aiki a cikin to shi ya rasu ali sunansa ali To ko za iya cewa shekaru sama da ɗari da hamsin da ake hasashen Hausawa sun share a ƙasar ta Kamaru kowane irin ci gaba suka cimma wajen tabbatar da su a matsayin cikakken 'yan ƙasa Malam Muhammad Saminu Yunus limamin babban masallacin birnin Yawunde. Muna yawa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a matsayina Bahaushe. Hausawa alhamdulillahi a wannan ƙasa Kamaru an samu ci gaba da yawa misalin farko shine kan cewa idan aka samu manya daga cikin hukumar ƙasa wa'anda ake neman tsaro a gurinsu a sa su shugabannin tsaro na ƙasa aka samu ƙabila daga cikin wa'annan mutane a ƙabilun ƙasan kamar sun ba wa ɗari biyu baya to kuma aka samu hausawa suna daga manyan matsayi na tsaron ƙasa misali a bangaren soja hausawa suna da babban matsayi shugaban rundunan yakin sojojin ƙasa na ƙasan kamaru bahaushe ne kaga wannan ci gaba ne babba a yanzu haka kuma insha Allahu har kuma gobe haka muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙara ɗaukaka shi da kuma shawarar 'yan uwan baki ɗaya a ƙasan nan akwai kuma shugaba kuma babba a ɓangaren tsaron ƙasa akwai ɓangaren jandarmomi wanda kuma a nan ma akwai shugaba general ne shi ma guda wanda yake shi ma bahaushe kaga hukumar ƙasa gwamnatin ƙasa ta kuma ɗagan musulunci da kuma hausawa a wannan matsayi da muke ƙara wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da shi wannan duka yadda ne tsakanin gwamnatin ƙasa zuwa ƙabilun hausawa kaga anan an samu ci gaba kuma baya da haka wannan tsaro akwai a cikin 'yan sanda akwai hausawa da yawa wanda ba zan iya kidaya su ba wanda suke da matsayi na komsayar tsakanin waɗannan suna nan da yawa hausawa to duka wannan sannan baya da wannan akwai su daratatoji manyan darata a cikin ƙasa hausawa duka a cikin manyan-manyan ma'aikata na cikin ƙasar gwamnati wanda gwamnati ta ajiye su akwai jakadodi kamar ambasadodi na manyan ƙasashe da aka tura su wanda suke dukkansu hausawa ne kaga kenan a nan shi ma jakada idan kaga an tura shi shi ne ike kula da halakar wancan kasar zuwa kasarsa wakilin shugaban kasa ne a wannan kasa kuma wannan yadda ce take sa har shugaban kasa ya ce to ka zama wakili na a kasa kasa ina jin babu kuma yadda sama da wannan insha Allah al'adar girma, jinjina Hausawan da dadewar hausawa a kasar kamaru saboda dalilai na siyasa akwai waɗanda suke shakkun kasancewarsu a matsayin cikakkun 'yan kasar ta kamaru muhammad ahmad banufe ya kare matsayin hausawa na zama cikakken 'yan kasar kamaru kamar haka bahaushe a kamaru cikakken ɗan ƙasa ne ba wani shakka a cikin wannan abin domin abin da ji saka kai shakka a abu shine gwamnati ya ce maka a ni abin nan ku dawo tukuna zan duba daga baya ni ban ga haka ba tun daga kan iyayena har kaina har kan ‘ya'yana ban ga alaman cewan an ɗauki bahaushe bako ne a nan ba tun farko tukuna an yi min takardar haihuwa cewan ni ɗan ƙasa ne ba yi min takardan haihuwa cewan ni bako ne kuma a bahaushe nake ubana da sauran iyayenmu kaf tun daga duwala hannan gari har arewa banga wanda ya tashi zai yi takarda aka ce masa a'a kai dan Najeriya ne ko kai kai dan Ghana ne ko kai dan ina ne kawo mana takardan ka daban ba sai dai wanda ya zaba da kansa yace a'a shi dan Najeriya ne ga takardunsa na dan Najeriya da shi za a yi amfani a yi masa komai da komai a kasan nan amma ba haka ba mu tun da muka tashi ba mu ga wannan bambancin ba a wurin gwamnati ba amma a tsakanin ƙabilu akwai wannan surutun yana yayaduwa tuntuni har yau to wannan kuma ba hujja bane da je sa a ɗauki mutum cewa shi ɗan ƙasa ne ko kuma shi shi shi ne sannan in gaya maka mu yaran hausawa a ƙasan nan mun kama makamai da yawa wanda mai ƙasa ne zai sa hannunsa ya sayi ya takarda cewa wane ya je ya kama filin aiki kaza aikin nan kuma wanda shi ka cika ɗan kamaru sannan za a ɗauka aikin ɗin a baka mun samu ministoci yaran hausawa mun samu ambasadodi yaran hausawa me kuma ya saura tun da ike mai kasa zai dauki amanan kasa ya danka wa mutum ya ce je ka wuri kaza ka ji magana da na. <laughs> idan eh, bako ne a tura shi to shi sa ni a wuri na wannan ba matsala ba ne da za a tayar na faɗa zan sake nanata maka akwai waɗansu ƙabilu ba zan ambaci su sunansu ba sun san kansu da suke yayaɗawa cewa a'a ai hausawa ba 'yan kamaru ba ne to su kuma sai su je su kawo mana hujja cewa bahaushe ba ɗan kamaru ba ne su kuma je su kawo mana hujja cewa su 'yan kamaru ne a tun daga asalinsu har yanzu Jama'a mu saurare saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya sai a biyo mu a mako mai zuwa idan Allah ya yarda domin jin ci gaban shirin musamman alakar hausawan kamaru da sauran hausawa 'yan asalin kasashen ketare da ke zaune a ƙasar a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu sheikh muhammad ahmad banife malami haka kuma tsohon ma'aikacin gwamnati a ƙasar kamaru sai kuma malam saminu yunus ni Muhammad Salisu Hamisu tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa da ku bisa lamuhuta huta lafiya.